قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون sai annabi Musa ya ce masu yana mai tabbacin samun taimakon Allah kuma yana mai bayyana musu cewa abin da yake tare da shi ba tsafi ba ne, ku jefa duk abin da za ku iya jefawa na igiyoyinku da sandunanku.